Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubashin ranar Alhamis 14 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Yusuf da kanin labarai. Tarihi ya kafu jiya a Amurka inda aka tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu. A Uganda kuwa gwamnatin kasar ce ta rufe duk wasu kafafen sadarwar yanar gizo. Haka za a ji cewar hukumar lafiya ta duniya ta ce a ji tsoron annobar coronavirus a daidai lokacin da take shiga shekara ta ta biyu. To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji fashin baki kan tsige shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu. Za kuma a ji cewa kungiyar likitocin Najeriya ta yi kiran da a dakatar da aikin rajistar samun katin zama ɗan ƙasa har sai an canza tsari. sannan za a ji yadda hukumomin arewacin najeriya ke kokarin sake mai da yara makarantu kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba. A jiya Laraba 'yan majalisar dokokin Amurka suka tsige shugaba Donald Trump a kan dalilin haddasa rikici a makon jiya, inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar dokoki don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe. Inda mafusatan 'yan masu bore suka hargitsa majalisar da ya kai ga mace-mace. ƙuri'un masu wurin jaye 232 ne suka amince da tsige shi kana ƙuri'u 197 suka ƙi aminta da hakan a daidai lokacin da ya rage mishi mako guda ya bar ofis na wa'adin shekaru hudu 'yan jam'iyyar trump ta republican mutum goma ne suka saka hannu don a tsige shi ƙuri'a dai ta sa Trump a matsayi na farko cikin shugabannin ƙasar 45 da aka yi shi ne aka tsige shi har sau biyu cikin mako guda a tarihin ƙasar cikin shekaru 245. A shekarar da ta gabata ne dai Majalisar Dattawan ƙasar ta wanke shi a wasu zarge-zarge. yanzu kuma zai fuskanci wata tuhuma bayan sabuwar gwamnatin Joe Biden ta kama aiki a ranar Laraba mai zuwa. abu kawai da za a bukata a majalisar dattawa shine kashi biyu cikin uku su sa hannu don a tsige shi idan kuwa aka tabbatar da tsigewar hakan zai sa ba zai sake rike wani ofishin gwamnati ba har abada tsigewar ta zo mako guda bayan zanga-zangar da aka yi a majalisar dokokin kasar inda masu zanga-zanga suka sha karfin 'yan sanda a cibiyar demokuraɗiyyar duniya a lokacin da 'yan majalisun ke tabbatar da zaben wakilan electoral college wanda ke nuna cewar joe biden ya kada trump a zaben watan nuwamba sabanin yadda a baya aka maida muhawara shin ko shugaban kasa yana iya yin afuwa wa kansa wani al'amari na 'yan boko yanzu abin ya zama muhimmiyar muhawara tun bayan da mafusata magoya bayan trump suka afka ginin majalisar dokokin kasar na capitol Zanga-zangar ta sa Trump ya shiga tarihi na zama shugaban kasar na farko da aka taɓa tsigewa sau biyu a wannan makon. Kana da kira a yi bincike a kan rawar da Trump ya taka a wannan zanga-zangar. Wannan kuma ya saka ayat tambaya kan shin ko Trump zai iya amfani da ƙarfin mulki na shugaban ƙasa ya gafarta wa kansa don guje ma tuhuma a gaba bayan ya kammala wa'adinsa. don kuwa yin hakan zai sa ba za a bincike shi ba ko a shekarar 2018 mai bincike na musamman ya bincike zaben kasar na 2016 da alakar kamfe in shugaba donald trump da kasar rasha inda trump ya ce zai iya gafarta wa kansa kamar yadda ake ji gafartawa kai ba zai taba zama alheri ga trump ba don kuwa wasu masu bashi shawara sun yi iya bakin ƙoƙarinsu don ya bar wannan maganar sun ce gafartawa kai yana nuna cewar ka amsa laifin kenan haka kuma zai sa sabuwar gwamnati ta biden ta ce sai ta binciki laifuffukan da ya gafartawa kansa a cewar masana labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na kira da mahukunta a ƙasar Uganda da su ɗage dokar hana shiga kafafen yanar gizo da ta kafa gabanin zaben ƙasar da ke tafe a ranar Talata. A ranar Talata ne dai shugaban ƙasar Yoweri Museveni ya sanar da cewar gwamnati za ta rufe duk wata damar shiga kafafen yanar gizo a ƙasar A ranar tara ga watan Janairu kuwa kamfanin Facebook ya rufe wasu shafukan masu ra'ayin gwamnatin kasar da cewar shafuka ne na ƙarya. Amma shugaba Yoweri ya ce wannan matakin ya yi tsauri da yawa. Wannan wani abin tashin hankali ne da gwamnatin Uganda za ta rufe kafafen sadarwar yanar gizo da suka hada da Twitter, Facebook da WhatsApp kana da takaita damar da mutane ke da ita na bayyana ra'ayoyinsu da kuma 'yancin samun bayanai a cewar Sarah Jackson, mataimakiyar shugaba ta yankin gabashin Afirka a kungiyar ta Amnesty International. Amnesty ta kara da cewar an ɗau wannan matakan ne don rufe bakin 'yan jaridu masu lura da zaɓe da ma 'yan adawa irin wannan rufe kafofin ya shiga haƙƙin bil'adama na bayyana ra'ayinsa na samun bayanai. Jackson ta ƙara da cewar hukumomi a Uganda su gaggauta cire wannan dokar da daina cin zarafin 'yan siyasa gabanin zaben ƙasar. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko kamar yadda ba a rasa ji ba jiya majalisar wakilan amurka ta tsige shugaba donald trump a karo na biyu saboda zarginsa da taka rawa a boran da magoya bayansa suka yi a ginin majalisar dokokin kasar inda har mutane akalla biyar suka mutu kan haka ne na tuntubi wani dan najeriya da ya daɗe a ƙasar kuma ya lakanci siyasar ƙasar malam garba suleiman da ke birnin boston wanda na fara da tambayarsa yadda ya ga wannan tsigewa ta biyu sai ya ce na biyun dalilin da ya sa aka tsige shi akan dalilai ne na tarzoma da ya biyo baya akan abin da ya faru a majalisa wanda yake sanatoci da wakilai na ƙasa suna muhawarar tantancewa da kirga ƙuri'a wanda aka ce ci joe biden ya ci wato wanda ake cewa electoral college to abin da ya faru kuma shine a nan magoya bayan donald trump dubun dubata wanda suka yi gangami daga gari gari jiha jiha suka haɗu a nan a washington dc nan shida ga watan januwari dinnan wasu 'yan majalisa masu kare trump ya sun ce ya ce ne a je wajen ne cikin lumana kuma a nuna kishin ƙasa ya ka gani to shi donald trump jawabin da ya ma magoya bayan shi abin da suke nufi wato jam'iyyar donald trump da shi kanshi donald trump ba abin da 'yan democrat suka fassara ba ne cewa ya yi wannan zaɓe da aka yi ba a mashi adalci ba an yi mashi coge an sace mashi zaɓe an sace mai ƙuri'a koke-koke dai da ƙorafi da yawa da ya yi a kai saboda haka sai ya ce magoya bayansa a wannan electoral college da za a yi su je a ji muryansu su nuna kishinsu da nuna damuwa a kan wannan abin da ya faru na sace ma shi donald trump nasara da su suke ganin shi ya nasara a wannan zaɓe aka zo aka ce joe biden ne ya ci su je in sun tafi su tsaya su dage tsayin daka ku nuna kishinku na ƙasa ku nuna kishinku na jam'iyyarku wannan abun da aka yi ba daidai ba ne to kuma da suka je suka ayyana wannan abubuwan sai aka ci aburi ya yi kama da mutum shi ya ziga su shi ya sa su a sanadiyar haka aka jima 'yan sanda da yawa rauni wanda har ya sanadiyar mutuwan ɗaya daga cikinsu banda wannan mutane su hudu irin ne da aka yi saboda yawansu suka ci karfin 'yan sandan da ke gurin aka zo aka tattake su har sai da suka mutu akwai kuma ɗaya daga cikin wanda shi ɗan sandan ya harbe ɗan sandan ah, majalisa saboda ta kutsa kai ta fasa gilashi sun shigo ɗaya daga cikin dalilan da ya hasala 'yan republican da 'yan democrat kenan aka ɗauko ta farkin cewa lallai sai an tsige shi to sannan bugu da ƙari wannan tsege <laughs> da donald trump shugaban kasan amurka da 'yan democrat suka kawo motion din cewa a cire shi to ba fa hannunsu kadai ba ne har da hannun masu faɗa ji jam'iyyarsu ta republican sau suka fake da guzuma suna harbin karsana shin akwai wasu 'yan republican din da suke son a kau da trump saboda abin ya amfane su wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da aka yi yunkurin su ga an tsige shi an raba shi da siyasa sannan to ya makomar siyasar ƙasar makomar siyasar ƙasar a yanzu in dai har aka cire donald trump aka tsige shi ya tabbata ya tsegu to wanda yake kuma za su yi nasarar yin haka to kamar sun da kwallon mangwara ne sun rabu da kuda. Malam Garba Suleiman kenan ke bayanin makomar siyasar Amurka bayan tsige shugaba Donald Trump a matakin majalisar wakilai. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi biyu na labaran duniya. A jiya Laraba shugaban agajin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargadi da cewar an shiga shekara ta biyu na annobar coronavirus kuma tana iya fin shekarar farko nan da 'yan watanni. Lokacin wata ganawa da jami'an hukumar ta kafar bidiyo, Mike Ryan ya ce lura da yadda cutar ke yaduwa da kuma wasu dalilai da muka gani shekarar 2021 za ta fi zafi musamman a yankin arewacin duniya. Akalla biyu daga cikin uku na cutar da aka samu a Birtaniya da Afirka ta kudu sun nuna saurin yaduwa da kuma haɗari wanda hakan ya sa ƙasashen turai cikin wani yanayi Mike ya ƙara da cewar yana da mahimmanci a koya daga abin da ke aiki da wanda baya aiki a kowace ƙasa don yaƙar cutar baki ɗaya. Sai kuma ya ce a ƙarshen shekarar da ta gabata lokutan hutu an samu ƙarancin bayanai akan yaɗuwar annobar wanda kamar ta yi sauƙi amma satin da ya gabata ta sake hauhawa inda aka samu ƙarin mutane sama da miliyan biyar sun kamu da cutar a duniya kana aka samu mace-mace sama da mutane dubu tamanin da biyar. da Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. Inda ganin yadda ake ta cinkushewa a wajen rijistar samun katin zama ɗan ƙasa, ƙungiyar likitoci ta ce a dakata a sake lali. Madina Dauda gare ki. Wannan kira da kungiyar likitoci ta yi ya biyo bayan yawan cinkoso ne da ake samu a ofishin hukumar yin katin zama ɗan ƙasa inda likitocin suka kula cewa mutane ba sa bin ƙa'idoji da aka gindaya na kare kawunan su daga kamuwa da cutar coronavirus. Shugaban kungiyar likitoci na ƙasa Farfesa Innocent Uja ya yi bayani yana cewa. Why should we be talking about national identity card now where people are clinging and climbing over one another? What is urgent in getting national identity card? A nan Farfesa Ujere ke cewa bai ga wani dalili da zai sa gwamnati ta nemi a yi rajistan katin zama ɗan ƙasa a yanzu ba, duba da yadda ake fama da annobar cutar coronavirus. Farfesa Uja ya ce tun shekara 2015 ya yi rajista amma har zuwa yanzu ba shi da katin zama ɗan ƙasa. Farfesa Uja ya ce abin da ya kamata a yi shi ne a fuskanci yadda za a shawo kan yaduwar cutar domin a yi kokarin dakile ta. Amma ga babbar jami'a a hukumar zama ɗan ƙasa Hajiya Hadiza Ali daga bana ta yi tsokaci akan batun dakatar da wannan aiki inda ta nuna damuwarta tana mai cewa. Ai ba rajistar mutane miliyan 200 za mu yi da ke cikin ƙasar Najeriya. An ce masu sim sun kai miliyan tamanin Miliyan 80 nan ni kaina ina da sim guda biyar. Wani bakwai gare shi, wani goma gare shi. shi so kwata-kwata masu sim din da za su kawo nin wannan lamba da ake faɗa ba su fi watakila miliyan arba'in ba ko arba'in biyar a yanzu a mu muna da miliyan arba'in da biyar so nawa za ta daga abubuwa gaskiya ce in za a faɗe ta a faɗe ta. Amma ga ɗaya cikin matasa da ke ƙoƙarin ganin ya samu katin zama ɗan ƙasa wannan batu na rajista akwai abin dubawa. Sunana da Ibrahim abin da na yi observing da ya cewa suna da ƙarancin ma'aikata da suke rajistarin mutane. Akwai mutane da yawa a ciki tunda muka da safe ba mu samu ba za mu tafi. Batun rajistan katin zama ɗan ƙasa na ɗaukan hankalin wasu hukumomin gwamnati wanda a yanzu haka hukumar kiyaye haɗɗara na ƙasa FRSC a ƙarƙashin jagorancin Boboye Oyeyemi ta ba da umarni cewa nan da 'yan watanni kaɗan mutum ma ba zai iya rajistan abin hawarsa ba sai da katin zama ɗan ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, to daga batun lafiya kuma sai na ilimi inda hukumomin arewacin Najeriya inda aka fi samun koma baya game da ilimi ke ta ƙoƙarin ƙullo da dabarun tura yara makaranta tare da taimakon wasu masu ruwa da tsaki. Muhammad Nasir gareka. Mafi yawan yaran da ba su samu damar zuwa makaranta ba a Najeriya suna yankin Arewa abin da yasa ake kallon yankin a zaman yankin da bai ci gaba ba a haujin ilimi. To sai da gwamnatoci a yankin sun mayar da himma wajen sauya wannan labarin inda suke haɗa hannu da hukumomin da ke bayar da tallafi na duniya domin ganin an mayar da yara makaranta a jihar sokoto alal misali baya ga shirarwan bunƙasa ilimi da gwamnatin ke cewa tana aiwatarwa ta haɗa hannu da bankin duniya wajen ganin cewa an mayar da dubban ɗaruruwan yara waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta ba su koma makaranta ƙarƙashin shirin samar da ilimi ga kowa na bezda gwamna aminu wazir tambol ya ce gwamnati ta ƙudurci aiki tukuru domin samun nasarar wannan shirin a shekarar ta gabata wannan shirin ya ci nasarar mayar da yara dubu saba'in da biyar da shida da hamsin a makarantun nasu. a wannan shekara in allah ya yarda an shirya mai da wasu yara dubu da shida da shida a makarantun nan insha allah to sai dai duk da waɗannan shirarwan ɗalibai har ma da iyaye sun koka ganin cewa ɗaliban da suka kammala makarantun sakandare tun shekara ta 2019 har yanzu ba su samu sakamakon jarabawar su ba ta neko ko da za su iya samun gurabun karatu a makarantu na gaba suna zaune gida har ɗaliban shekara ta da ashirin sun bi sahunsu. muna zaman jira a biya mana jarba saboda muna da bukata da mu juna makaranta da kuma sauran bukatunmu na lamarin ilimi yadda lamarin yake wayek tana zuwa da kyau wani lokaci kuma da kuskure to matsala dai muka samu gaskiya wayek tana da gyara. karatun gashi na muka son mu yi don mu zama yara mayan gobe in an ka ce a dakatar shi wata biya muna kuɗin makaranta to ya aka so a ga mu yi kenan. muna roƙo mai girma gwamna da girma Allah ya yi kokari ya ba da umarni a saka wannan jarabawa ta. Amma kwamishinan ilimi na jihar Muhammad Bello Abubakar ya ce hakan ya faru ne saboda bashin da hukumomin shirya jarabawa na WAEC da NECO suke bin gwamnati sama da naira miliyan dubu ɗaya. amma dai sun zauna sun tattauna za su biya a hankali. maganar wai yara na jiran jaraba don samu admission abin ba haka yake ba ai because ai result ɗinsu nawa yake ya hito an ce ba a bada admission jami'o'i da sauran makarantun nan gaba da secondary ne sai da result ɗin neku ba a wani da na waye wataƙila akwai deficiency da kila sun idan idan akwai deficiency wannan ya nuna ma cewa yaran nan ba serious students ba ne komai dai ya lamarin ya kasance iyaye ma suna da gudunmawar da za su bayar wajen samun nasarar ilimin 'ya'yansu domin amfanin al'umma baki daya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da da biyu 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na kai Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin 'ya'yansu waɗanda ke fuskanta barazanar tsaro musamman a makarantun kwana. Bakin da jagorar tattaunawa baraka bashir ta gayyato sun ce da buƙatar sake lale idan ana so hankalin iyaye ya kwanta ko da kuwa yaransu na zuwa makarantar jika ka dawo ne. Yau ma bakin da muke tare da su su ne Ibrahim Muhammad Sani. Bashir Musa Ibrahim babban mukaddashin babbar kungiyar kare aikin bil'adama na duniya a nan jihar Kano. Da kuma Aminu Muhammad Fahi. Ina wakiltar kungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati. harkokin ilimi kamar yadda ibrahim ya fara magana na cewar ana samun ɗaliban da suke kasawa da gazawa da menene ni abin da nake ganin yana taka muhimmiyar gudunmawa gurin tabarbarewar ilimi da kuma tsaro eh, a kan sace yara eh, yana da alaka da poverty asalin talauci shine kashin bayan da yake sa mutane suke komawa masu laifi a cikin kowace al'umma ɗaya kenan abu na biyu gaskiyar magana gwamnati tana yi wa harkar tsaro rikon kai na kashi na uku a najeriya najeriya ce kawai ƙasar da zaki laifi kuma ba lallai a hukunta ki a lokacin da kika yi laifi ba muna gani tun da aka fara wannan dan fashe-fashen abubuwan nan tun daga 2011 zuwa yanzu 2011 da yawa gwamnatoci sai a ce an kama waɗanda suke da alaka da wannan ko ake zargi wani lokacin ai bincike binciken har ya fitar da su ne da hannunsu a ciki amma sai a ce za a yi shari'a ko za a yi menene wanda kuma hakan suke komawa ciki saboda sun san ba doka. comrade eh, ibrahim kaji me ya ce wannan sace-sacen ɗaliban nan ba yau aka fara ba an sace na kibok an sace na dabce an sace kuma aka sace sacewan ba a sacewa kaɗan hmm. shin me yake kawo wannan kuma ya kake ganin za a magance yawan sace-sacen nan to malama baraka wannan abun ai a fili yake kamar yadda dakta ya faɗa wannan abun directly ya shafi siyasa saboda kama cire abun nan da siyasa kamar sai in ce baka cikin najeriya saboda a baya bayan nan gwamnan maiduguri yake cewa ya tafo a kan hanyarsa ya yi clash ma'ana ya yi kusan tafo in gama da 'yan kungiyar boko haram ba su kai musu attack ba su ma ba su kai musu attack ba amma da ya fito yana magana sai nake jin a majiya mai karfi cewa ana ja masa kunne ma kan cewa ya daina wa sojoji katsalanda so za a shigo kin ga yadda violence yake faruwa a kasan nan abu ne wanda muna kallo ba za ki ga an da wani mata mataki kwakwara ba kuma ba za ki ga abin da ya wakana wanda an ce an aikata abu kuma ga abin da aka yi na ji an karɓo ɗaliban kankara mm. da aka je aka ɗebe ɗaliban kankara aka je aka yi negotiation aka ɗebo su amma shi gwamna ya ce ba a yi wannan sa'in sa a ba da kuɗi ba to amma idan har an san waɗanda za a je a tattauna da su a karɓo ɗalibai me yasa ba za a tattauna da su a daina ɗiban ɗaliban ba yanzu misali ai muna ganin yadda abubuwa suke faruwa mm. yanzu fa a cikin halin da muke ciki daga kaduna zuwa abuja a najeriya hanyar ta zama nogo area sai dai mutum ya bi jirgin kasa me. Mm. su dignitaries din su manyan ƙasar. Mm. su ai ba sa bin hanyar amma lokacin da aka kulla hanyar aka ce za a gyara za a gyara tituna lokacin da za a gyara airport i mean eh, lokacin in za ki tuna lafiya lau ko talla kike sai ki dau tallan yalo ki tafi daga abuja daga kaduna ki tafi abuja lafiya lau ba abin da zai same ki mm. to gaskiyar magana hukumomi suna dan yin rikon sakai na kashi ban ce ba sa kokari ba amma kokarin su ba abin a kalla bane za ku dawo kan magana ta mm. wato magana ta da na fara yi shimfiɗa da na fara akan wannan maganan shine cewa akwai siyasa ko kuma an ce an sa siyasa a cikin wannan al'amari abu na biyu mafi mahimmanci shine wato wato wato corruption me ya za a kira cin hanci da ah, corruption ya za a kira corruption cin hanci da to corruption dai kun gane akwai corruption a cikin gudanar ha'inci yau wato misali to akwai ha'inci a ah. cin hanci shi ne to me cin hanci shi ha'inci eh. shi ne eh, kamar za a iya sa treason ko ah. yawa treason shine a inci eh, to za mu iya cewa to akwai corruption dai a ciki idan muke magana akan eh, wato gurbacewar yan siyasa da kuma sa siyasa a cikin abin da ya shafi harkar tsaro da harkar da ya shafi harkar ilimi da shauransu to sai kuma magana akan wato masu corruption shine corruption ba wani abu ne illa a ce an yi trusting dinka an baka amanar rike wani abu kai kuma sai ka yi rikon galala da shi saboda su waɗanda ake ba rikon ilimin ba su ma suna da da matsaloli idan za ku iya tunawa na jam ne kowa na jam mm. su aka ce maciji ya cinye to wannan maganar wannan wannan maganar mu dai mun ji an faɗa abin da dai nake son ni in ce a wannan gabar shine gwamnati tana sane gaskiya mm. ina jin a yanzu kafin mu fara program nan da ke mm. sai da na tunano muna da wani hukuma da take kula da research mm, hukuma ce aka yi ta ta gwamnati da take kula da bincike mai zaman mm, kanta mm. kuma ta gyaggyara manhajojin ilimi a kowane bangare daga kowane mataki primary secondary ko menene to gaskiyar magana gwamnati ta yadda ta dauko hanya ba ba wani shiri da ta yi akan wani na'am su waɗannan makarantu na'am tunda magana muke a tsaro shin eh, ba kwa ganin akwai wani abu da gwamnati ya kamata ta yi a killace makarantu idan an ce akwai abubuwa ai suna da yawa makarantun kar a basu babu katanga dole dole to ai shine shine abubuwan da ya kamata ba a samar da uh, uh, facilities abubuwan da ya kamata makarantu wata makaranta sai ki ba ta da fence wasu yaran akwai wata makaranta da taba zuwa a wata karamar hukuma a nan eh na taba zuwa wata makaranta a Gwarzo mm. makarantar gwamnati ce kuma babban makaranta ce mai tsohon tarihi amma ɗaliban kuma makarantar kwana ce amma ɗaliban sai ki gansa a cikin gari suna ta hada su. ana magana na gwamnati ta yi katanga ta gewaye dalibai katanga kadai fa ba shi zai samar da tsaro ba mutanen da za su tafo kilomita talatin arba'in dari su zo har makarantar su ɗebi ɗaliban kuma su juya sama da kilomita ɗari su koma ba a cin musu ba a ce katanga za ta kare ɗalibai. ni ba ba ni abin da nake cewa ba magana katanga nake ba yanzu idan makaranta misali a tsari na koyarwa ko kai yanzu za ka yi makaranta kana buƙatar malamai kana buƙatar masu gadi kana buƙatar security akalla kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza a da yadda system din yake ko ni makarantar da ne secondary idan ka je principal zaka ga yana ta waye in ya ga wani bakon ko akuya ya gani ba wannan su waye cikin su da cika baka san ɗaliban kankara da aka cikin malamai bai cika ba eh ana fama da yunwa gaskiya a wannan halin ana fama da yunwa ga rashin ga rashin ne ke duba abun maganan maganan shi comrade mahi ne da yake magana akan ai fencing ma'ana ai katanga da zai kewaye makaranta kuma katangan nan ba ma ordinary gini kawai katanga ba dole yi musu wani abin da yake da kamar electric electric fence electric fence ka gane to amma ba ma wannan ba ma ba ma wannan ba ma wannan ba shehu mahi ba ma wannan ba shehu mahi ka gane bayan magana akan katanga din ana da bukatar su kansu ɗaliban ba wai ka koyar da su a ka gane eh. <laughs> ba katanga ta gini ba katanga ta kariya mm. a samar da jami'an tsaro mm. ai a makaranta ko da dai system din mu kawai karatun ake bayarwa mm. to ya kamata a kowace makaranta da ba a san firamare ake yin yara boy scout ba misali Nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin suke ganin ɗalibai za su iya ba da gudunmuwa a fannin tsaro kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar kare hakkokin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano. da Aminu Mohammed mai wakiltar kungiyar ɗalibai da ke sa ido kan harkokin gwamnati da kuma wakiliya Mubaraka Bashir da ta yi mana hira da su. Sai kuma Chubahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Mata su ne duniya, su ne daɗin hindu. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice. An dai ji cewar a jiya laraba 'yan majalisar dokokin Amurka suka tsige shugaba Donald Trump a dalilin haddasa rikici a makon jiya inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar dokokin kasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe inda mafusatan masu bore suka hargitsa majalisar kasar hadda ya kai ga mace-mace saɓanin yadda a baya aka mai da muhawara ko shin shugaban kasa na iya yin afuwa ma kansa al'amarin da ya zama na 'yan boko yanzu kuma abin ya zama muhimmiyar muhawara tun bayan da mafusata magoya bayan Trump suka afka cikin ginin majalisar dokokin kasar. Haka kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na kira ga mahukunta a kasar Uganda da su ɗage dokar hana shiga kafafen yanar gizo da ta kafa gabanin zaben kasar a ranar talata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Chibohiro Dodo ne da ya haɗa mana sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wasalam.